makircin cikin gida kashi na ashirin da biyu bismillahi rahmanir rahim a can asibiti kuwa an sallami rafi'a da bebinta dukkan su lafiya lau suke tuni da ta raɗa wa yarinyar suna maimuna wato momin habib suna dawowa gida don da nan zance ya ɗa babban gida da rafi'a ta haihu har rige-rigen zuwa ganin jaririya ya cike umman su ji ce da 'ya'yanta ba su zo ba ko da gwaggo ta bawa ta ga jaririya sai da gabanta ya faɗi tabbas wannan jinin maimuna ce babu tantama maganar sauda ce ta katse ta daga tunanin da take sauda ta ce ina fatan yanzu kun yarda da maganan magana ta akan ɗan gidan maimuna shine babban ɗan babban wannan baban wannan yarinyan ko shiru gaggo ta bawa sai ta kasa bawa sauda amsa sai ma miƙewa da ta yi ta nufi ɓangarenta kowa da abin da yake faɗi a kan jaririyar nan gida ya cika da hayaniya da tsegumi habib na faka motarsa a ƙofar babban gida suka yi karo da badi'a da yake ita ba a gidan take ba shi ya sa bai wani shaida ta ba ita ma ba wani saninsa ta yi ba shi ya sa tana ganinsa ta fara wani karye-karyen jiki ta zo za ta jifta ta gabansa duk ilahirin jikin haris sai da ya mutu don tabbas ta yi nasarar tafiya da hankalinsa har za ta gita ya tare ta yana faɗin haba baiwar allah ko ba halo ai akwai hai ko badi'a ta yi farar da idanu tana wani shu'umin murmushi ta ce i'm sorry ina sauri ne so ya kake ya jin daɗi habib ya ce jin daɗi sai ku manya yanzu dai tun da na jikin ce sauri suke a bani nan ko gaisawa mu dinga yi badi'a ta yi wani wal da ido tana wani lunshe su ta fara karanto masa nambarta tana gamawa ta yi masa sallama ta wuce da mayun idanunsa ya raka ta har ta ɓace wa ganinsa shiga cikin babban gida ya yi yana takun isa da ƙaseta lokacin majalisa ta cika sai zancen jaririyar rafi'a ake yi suna ganin habib suka ɗauki wata sowa suna faɗi ga angon ƙarni ga angon ƙarni habib kuwa ido ya bi su da shi yana mamakin wai da wasu ke yi ne ko sun samu taɓin hankali ne wai to da tana daga ɗaki ta jiyo abin da suke cewa aiko da gudu ta leko domin ganin da gaske suke ko wasa ido biyu ta yi da habib aikuwa da gudu ta koma ta ɗauko jaririya wacce ke can yara kuka ta nufo habib da ita ko da ta zo gabansa ta tare tana miƙa masa jaririya tana faɗin ga yarka Allah ya kawo ta duniya yanzu za ka iya dubanta ka kuma ƙaryata mutane akan ba kai mai ubanta ba ina so ka sani kai da uwarka an riga da an yi walƙiya gaskiyar mu ta fito ga yarinya nan ka kai wa maimuna ta shayar da ita don nonon yata tsada gare sa ba na shan yara ba ne yar gaba da fatiha duban jaririya da ya yi sai da gabansa ya yi mummunar faduwa babu inda ta baro sa shi da mominsa har wani bakin digo da yake da shi a gefen hanci ita ma tana da shi duk da hakan da ya gani bai sa ya karaya ba ya dubi saude sheƙeƙe ya ce malama ni fa bani da haɗi da wannan jaririya ki tambayi yarki tun wuri ta nuna miki uban yarinyarta don kin san yan kwalta ce kowanne bunsuru bin shi take yana gama faɗa yana gama faɗan hakan ya zagaye ta ya shige ɓangaren su gaggo saude rike da jaririya sai kuka take amma ko a jikin saude a ce ta karaso tana faɗin ni dai umma ki bani yarinya ta in ba ta nuni don wannan kukan da take yi wallahi har raina ta miƙo hannu za ta amshi wani mugun kallo sau da ta yi mata sannan ta juya riƙe da jaririyar ta nufi ɓangaren su gwaggwa ita ma bilal ya samu mahaifinsa alhaji tasiwa akan maganar yana son aje nema masa auren hafsa alhaji tasi'u ya yi na'am da maganar dan nasa dan nasa amma ya ce ya ba shi lokaci za su je shi da dan uwansa alhaji tasi'u mahaifin bilal ya kasance shahararren ɗan kasuwa yana da rufin asiri sosai yana shigo da kaya daga kasashe daban-daban matarsa ɗaya hajiya suwaiba suna da 'ya'ya guda hudu anti ramlat ita ce ta fari sai anti aisha sai bilal da kuma ƙanwarsa bilkisu dukkansu sun yi aure har auta bilkisu amma ita ba ta daɗe ba bilal shi kaɗai ne namiji shi ya sa mahaifinsa ke matuƙar ƙaunarsa ita ma hajiya tana son bilal sosai haka sauran 'yan uwansa wannan kenan a can abuja kuwa alhaji sa'idu ya samu hajiya rabi da maganar auren jawad yake son nema masa firta ki amincewa ita sai dai ya nemo wata amma ba zi ba alhaji sa'id ya dube ta yace ina so ki kawo min hujjarki ta rashin son auren yarinyar inji hajiya rabi ta dubi mijin nata sannan ta fara magana ta ya zan bari ya auri yar gidan bararu marasa asali ga su da tsafi da shanya miji sai yadda suka yi da shi so suka ke a mallake min tiran ɗana a duniya wani murmushin takaici alhaji sa'idu ya yi kafin ya ce ina tunanin ke dai yanzu ba yarinya ba ce ko to in uwar yarinyar nan ta kasance bararu ai shi mahaifinta jininki ne kin ga kuwa yarinya tana a tushe kuma tushenki sannan kina maganar rashin asali ai ke ce asalinta kuma nima ai da kika aure ni baki san kowa nawa ba kuma a hakan kike zaune da ni har muka samu zuri'a tabbas in kika yi wa 'ya'yan wasu gorin asali to tabbas ki fara tunanin asalin naki yaran don haka ina so ki sani a gobe in Allah ya kai mu zan je Kano ni da Alhaji Muktar nema wa my son auren a cikin gidanku don kin kowa sanin farin cikin yarana shine nawa ya miƙe ya fitar mata daga ɗaki ransa a ɓace hajiya rabiji ta yi kamar ya watsa ruwan zafi tabbas mariya shi uma ce wato ta yi mata asiri da ta mallake mata ɗa gashi shi ma babansa yana goyawa ɗansa baya to wallahi za ta nuna musu ita ma ba kanuwar lasa ba ce sai dai ko sallama bata yi a ɓangaren su gwaggwa ba kawai sai ganin suka yi tana zuwa ta ajiye jaririya a gaban hari sannan ta dube ta tace gashi nan na biyo ka da muna da maimuna har gaban kakarka ina so ka ɗauke ta ka kai wa takwararta ita ta shayar da ita daga daga aka daga haka ta juya ta fita daga wajen kuka jaririyar take yi ba nawa da sauri gwaggwata bawa ta ɗauke ta tana lallashi tare da jijjigata habib da ransa ya gama ɓaci da abin da saude ta faɗa masa kawai ji yake kamar ya anshi jaririyar ya sheƙe ta ta mutu kowa ya huta goggo ta dubiye ta ta ce yanzu ina amfanin ɗabi'ar rai ɗabi'a ka samu yarinya ka haike mata har ta kai ku da barin abin kunya wallahi ka ban mamaki habibu tunda allah ya sa ka zo garin yanzu sai ka kira uwar taka ka sanar da ita dan kowa ya kalli wannan yarinyar ya gan ku ya san jinin ka ce habib ya ja dogon tsaki kafin ya fara magana ni fa goggo wannan yarinyar ba yata bace tunda ai ba ni kadai take kulawa ba kuma ba ni na fara sanin ta ba kawai saboda ni suka raina wa hankali shine za su kawo min yarinya gwaggo ta watsa masa harara tana faɗi wallahi ba ka da kunya habibu to tun da kai ne kai yi ciki da ubanwa za su kai wa yarinya lokacin da aka ce jawad zai tafi karatu can kasar turawa nan ka dinga cewa lalata ake yi in an je kai ba za ka je ba to gashi nan baka je ba yi a gida amma har da abin kunya ka bari shi kuma da ya je gashi har ya dawo kullum cikin natsuwarsa yake Allah ya kyauta ina so ka kira min Maimuna zan yi magana da ita Habib wayarsa ya ciro ya kira nambar mominsa bugu ɗaya ta ɗaga tana faɗi congrats my son ni har na yi fushi ma wallahi ka gama school amman ko ka kira ni ba haka baka yi baka yi kashe da min ba sai a bakin momin nafisa na ji wai dina za ta shirya maka habib ya ce sorry memi abubuwa ne suka yi min yawa ga gwaggwama na son magana da ke ka ce kana kano kenan to ba ta wayar ya miƙa wa gwaggo wayar yana wani sunkuyar da kai tana karɓa maimuna ta hau gaida ta cikin girmamawa ta amsa tare da tambayar lafiyarsu bayan nan gwaggo ta fara magana ina so ki sani daman hausawa na cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta jikunya to rafi'a ta haihu yau ɗin nan yanzu haka ga jaririya nan za a ba wa ubanta ya kawo miki ita wani salati maimuna ta saka tamkar wacce uwarta ta rasu fara magana ta yi wacce irin jaririya kuma haba gwaggo ke ma kin yarda da cewar habib shine ya yi mata cikin gwaggo ta ce ke ma in kika ganta za ki yarda don haka zai kawo miki ita yau din dan ni ba ni da nonon da zan bata kuma sauda ta ce yarta ba za ta shayar da ita ba da sauri maimuna ta ce dan allah kar ya kawo ta nan gobe zan taho kano din sai mu yi magana gwaggo ta ce to yanzu me za mu ba wa yarinyar kafin ki iso wani takaici ne ya kama maimuna ta ce komai ku ba ta kawai ba ga ubanta nan a kusa ba ta katse kiran wayar maimuna tana katse kiran su hadi ta kira yar uwarta hajiya rabi tana ɗagawa ko sallama bata yi ba ta fara faɗin akwai matsala babba hajiya rabi ta ce wacce matsala kike da ita ai ni ce mai matsala hajiya maimuna ta ce ban fahimce ki ba ko ke ma kin sun kira sun fada miki haihuwar shegiyar yarinyar nan cikin ma hajiya rabi ta ce wacce yarinyar kenan hajiya maimuna ta ce hmm, rafi amana wacce aka ce habib shine yayi cikin to ta haihu kuma sun kawo wa gwaggwa jaririyan sun aje mata wata ashar hajiya rabi ta kundumo tana faɗi. gwaggwa suka ba wa jariri saboda rashin mutunci hajiya maimuna ta ce hmm, ai habib na garin shi ma yanzu haka shiri nake gobe zan tafi kanan hajiya rabi ta ce wallahi ni ma dole na je dan shi ma jawat ya ce yar gidan bararo din nan yake so Ga shi har dadinsa ya goya masa baya akan hakan kuma yanzu haka ma gobe za su je nema masa auren yarinyar hajiya maimuna ta ce a lallai zama bai ganmu ba wallahi duka yaran gidan ba su da tarbiyya kar ma ki fara yarda ya auro miki ita kawai goben ke ma ki taho mu haɗu a can nan suka yi sallama da juna akan sai sun haɗu goben gwaggwar riƙe da jaririya wacce ta gaji da kuka ta yi shiru habib take duba kafin ta ce ya kamata ka tashi ka nemo madara ne wanda za a ba wa jaririyar nan ta sha don ba na tunanin ko ruwan ruwa ya shiga cikinta habib ya dubi da jaririyar wacce in dai zai dube ta sai ya ji faduwar gaba saboda kamannin ta da shi ya ce ni fa gwaggo babu inda za ni kuma ni da ban san gari ba ta ya na san inda ake sai da madara kawai ki bar ta ta zauna a haka har yunwa ta yi sanadinta a zaburi gwaggwa ta dube sa tana salati yanzu daman rashin imanin naka ya har ya kai haka habibu fi sabilillah me wannan baiwar Allah ta yi maka har kake har kake so ta mutu da ana shawara kafin a haifi mutum da ba za ta so ta zo a wannan hanya ba ina so ka sani ba ta da laifi a cikin zuwanta duniya ta wannan hanyar kai ne babban mai laifi da ka samar da ita a hakan ina so ka yi gaggawar istighfari a wajen Allah na san shi Allah almusawiru ne nan gwagwate ta wa habibu nasiha mai ratsa zuciya ba laifi sosai wani abun ya shige sa take miƙe ya ce wa gwaggo yana zuwa ji tun da suka ji an ce rafi'a ta haihu suka ƙara tsorata da duniya ummarsu ta shiga ta shiga yi musu nasiha rika mutuncinsu don kai mutunci gidan aure ba karamin riba riba ga kowace mace bace ta kuma hane su da kansu kuskura su goranta wa 'yar uwarsu don ta yi abin kunya Allah ya sa ta a haka ta so kuma ba ta isa ta tsallake ta ba ranar yinin cikin ɗaki suka yi abin da ke fidda su waje shine alola da kama ruwa habib na fita ya wuce wani wajen shopping sosai ya haɗo wa jaririya kaya masu yawa da abubuwan amfani har madara sai da ya siyo mata da ruwan zamzam ya nufo babban gida yana hanya wayarsa ta haurin jin yana dubawa ya ga su ce tsaki ya ja ya ci gaba da tuƙinsa ba tare da ya ɗaga ba yana ƙarasowa babban gida da kaya niki-niki a hannunsa duk matan tsakar gidan sai suka zuba masa ido suna kuskus ta gaban su ya wuce ya nufi ɓangaren gargo yana shigewa suka haushewa daman ashe ya san jaririyar tashi ce hannu ta ce ai kana ganin wannan ya kaga hajiya maimuna wallahi abin ya bani mamaki ruma ta ce ai daman kana ganin sa kasan san dan bariki ne na ƙarshe nan suka shiga zagin habib da aibata shi yana shiga ya ajiye wa gwaggwa duk kayan da ya siyo a gabanta sosai ta ji daɗin abin da ya yi ta mishi addu'ar Allah ya tsare shi kar ya sake aikata irin hakan dubansa ta yi ta ce je ka kira min mariya wato su zainab amsawa ya yi da to ya juya ya fita zina karatun wani littafi na soyayya ta yi zurfi cikin karatun nata ta ji kamar ana kallonta ɗagowa ta yi ta ga waye suka yi ido biyu da hadith da sauri ta rufe littafin tana ƙara janya hijabi ɗinta tana rufe jikinta gaida shi ta yi cikin girmamawa ya amsa ba yabo ba fallasa sannan ya ce mata ta faɗa wa umman su gwaggwana kiranta ta amsa da tu ta miƙe ta nufi cikin ɗakin nasu da ido ya bi ta yana jin santa na fisgarsa tabbas yana son ji sosai amma jawas na neman rusa masa shirinsa don ya ga zidin jawad take so juyawa ya yi nufi ɓangaren gwaggo ko da zai ta sanar wa umar nata kiran gwaggo ba ta yi mamaki ba ta tashi ta nufi ɓangaren gwaggon tana shiga ta rusuna ta gaida gwaggo cike da girmamawa amsawa ta yi ita ma cike da kulawa tana tambayar ta masu din ta ce suna ɗaki suna karatu to sai gwaggo ta ji daɗin hakan dan duk cikin surukanta Allah ya sa mata son Mariya da yaranta gashi tana da hali mai kyau wanda zai sa a sota gwaggo ta ce daman so nake dan Allah yi wa wannan jaririyar wanka ki shirya ta ni ba zan iya yi mata ba kin ga yanayin da yanayi yadda jikin namu yake girma ya kama mu cikin girmamawa mariya ta amsa da to sannan ta ce bari na ɗebo ruwan zafi gwaggo ta ce akwai anan ma gashi can wanda na ɗora zan yi wanka nan da nan mariya ta ɗau ta haɗo ruwan ta zo ta fara wa yarinyar wanka kamar jira take a taɓa ta ta fara canyara kuka a hankali a hakan mariya ta yi mata wanka tas ta shafa mata mayukan da gaggo ta bata ta shirya ta cikin wasu kayan sanyi masu ɗan karan kyau masarar ta ta dama mata ta fara bata tana sha ai kuwa da yake yunwa take ji ta sha da yawa sannan ta yi bacci sosai gwaggwa ta ji daɗin abin da mariya ta yi ta mata godiya sosai mariya ta ce ba komai yi wa kai ne ai ta tambaye gwaggwa ko da wani aikin da za ta yi mata ta ce babu komai sallama ta yi mata ba ta baro ɓangaren nasu